Taron da kwamitin kare wuraren ibadun addinai na duniya ya gudanar a nan Abuja, gwamnatin kasar Norway ta tsara shi. Daraktar al'amuran addinai na duniya a wannan kwamiti, Dr. Rosin Shoren, ta buga misali da birnin Jerusalem. Jerusalem is a very unique special city for anybody who has visited it. Uh, it has many holy sites and uh, Jerusalem wani birni na musamman domin na da wurare masu tsarki sosai da ke da matukar muhimmanci ga duka addinai da suka samu asali daga tsatsan annabi Ibrahim. Akwai matukar buƙatar a kare waɗannan wurare, a wannan kuma aiki ne na kowa da kowa. Kuma uh, muradinmu a nan shine tabbatar da kare martabar wuraren ibadu a ko'ina cikin duniya, ciki har da birnin Jerusalem. Kuma muna wannan aiki ta hanyar ofishinmu da ke birnin Jerusalem ɗin. Wazirin Katsina Alhaji Sani Abubakar Lugga na daga cikin manyan baki da suka gabatar da jawabi. Shugabannin addinai lallai ya kamata su ilmantar da jama'a su su san cewa yadda da kowane ya ɗauki addininsa da muhimmanci to sauran masu addini su ma haka suka ɗauki nasu don haka ya dace dukkan mu mu ilmantu mu san cewa addinai na da muhimmanci ya kamata mu girmama su mu tsare su kuma ya kamata mu fahimce su wannan shi zai kawo zaman lafiya muddin babu zaman lafiya to kare wuraren addini ba zai yiwu ba kuma kare wurin addini kawai baka kare masu addinin ba kamar kayi shuka ne baka bizne ba domin shi wurin addini ana yin shi don jama'a su kuma jama'a su ya dace su shiga waɗannan wuraren addini don haka ya kamata duk al'umma mu taru mu haɗa kawunan mu mu fahimci juna mu zauna lafiya shine zai iya sa mu samu damar yin addinan namu har mu samu damar zuwa wuraren addini waɗanda suka shirya wannan taro sun buga misali da rikice-rikicen da ya faru a jihar filato malam sani mudi shine mai taimaka gwamnan jihar filato na musamman akan harkokin addini kuma an kira shi inda ya gabatar da jawabi a wurin taron ma abin da gwamnati ta sa a gaba shine cewa a dawwamar da zaman lafiyar ne ya zama mai ɗorewa da haka gwamnati ta yi hukuma wanda an riga an yi ta ta zauna ta dindindin wanda za ta ci gaba ta ɗora akan duk abin da aka yi ta tabbatar cewa zaman lafiya ya samu a cikin jihar filato hanyar da take aiki shine tana sadarwa da dukkan masu ruwa da tsaki ƙungiyoyin addini da shugabannin al'ummomi tabbatar cewa dukkan matsalolin da aka riga aka san su su ne dama suke ba da ciwo eh, suke wajen hana rashin zaman lafiya to duk wani matsaloli a dinga magance su akwai kuma kuduri abin da a turanci ake kira political will wanda da babu shi in gwamnati na da kudurin jama'a su zauna lafiya za a zauna lafiya na tabbatar maka wannan gwamnatin tana da kudurin a zauna lafiya hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, nigeria.